اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسمع اجوبتنا في الامور كلها واجرنا من كيزي عذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 kofar fadan ya girma hakimin dambam yau muna dare na goma sha biyar ko ga watan tara hijirar maza Allah sallallahu tana dubu wanda ya zo daidai da goma ga watan bakwai ga watan shidda 2014 ah, yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da hamsin da shidda a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana kuma har yanzu muna nan a cikin bayanai na abin da ya faru a yakin uhud allah maɗaukakin sarki ya ba mu suran abubuwan da suka faru a yakin uhudu ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali a cikin wannan aya ana tafi ana bayani ana kuma wa'azi ana tafi ana bayani ana kuma wa'azi ana ɗaukowa nukɗa nukɗa sai a bayani a kanta sai kuma yau wa'azi da hakan nan muke tafiya har muje je eh, inda za a yanke kuma shiga wani abu daban Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina kafaru ya ku masu imani kada ku kuskura ku zama kaman wato kenan kafirai anan Allah madaukakin sarki hani yake a bayan sa mu'minai kada su yi kama da kafirai nahahum an mushabahatul kufari ya hana su zama sun yi kama da kafirai musamman ma fi itikadatihim a cikin wato kenan akidun su don da yake mummuna abdallah alaihi wanda yake nuni a kansa fadin sa da yake suke cewa an ikwanihim dangane da yan uwansu allazina matu wanda suka mutu fil asfari a tafiya Walhurobi da kuma yaƙoƙi da suka suka faru tsakaninsu suna cewa laukanu taraku zalika inda ba su yi wannan tafiya din ba ko kuma ba su je wannan yakin ba lama asabahum ma asabahum wallahi da abin da ya same su bai same su ba a wayansu suna ga cewa fita da suka yaƙi shi ya sandiyan rayukansu ko fita da suka yi tafiya shine sanadiyar wato kenan rayukansu don haka za a iya ma Allah madaukakin sarki wayo kaga in ba su fita ba wato kenan mutuwa ba za ta zo ta ba to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kan lazina kafaru ya ku masu imani kar ku zama kaman kafirai wanda suka kafirta wa qalu li ikwanihim wa'anda suka zo suke ce ma yan uwansu wato kenan iza darabu fil ardi idan sun yi tafiya a ban kasa ai safaru litijara sun yi tafiya don tijara wa wani ha ko makamancin wannan asalin kalmar daraba fil ardi ad-darbu fil ardi yana nufin wato kenan fita daga garinku ka tafi wani gari don ɗaukaka kalmar Allah shi ne wato kenan asalinsa sannan daga baya ana iya amfani da shi idan mutum ya fita harkar kasuwanci ko wani nema na wani abu na alkhairi wanda zai shafe shi ko zai shafi addininsa ko kuma abin da ya kamata da wannan ko kuma zai amfani al'ummarsa ana kiransa abdarbo fil ardi to saboda haka sai suke ce ma yan uwansu idza darabu fil ardi lokacin da suka fita zuwa duniya suka shiga duniya dan taimakon addinin Allah madaukakin sarki a wani lokacin aukano guzzar ko kuma sun tafi wato kenan jihadi ai fil gazwi sun tafi jihadi idan suka fita sai mutuwa ta same su a can kana Allah ki ta lazina amana idza darabtum fi sabilillahi tabayyanu to sai suka fita a harkar kasuwanci ko a harkar jihadi ko wani abin ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki sai mutuwa ta faru sai zo suna cewa laukano na. wallahi da sun kasance suna tare da mafi balade a cikin gari ma matu ai da ba su mutu ba kenan yanzu suka kai kansu zuwa ga halaka wa ma tilo ai da ba a kashe su ba ai ma matu fi safari wa ma tilo fil gazwi in tafiyar da suka yi in tafiya suka yi da ba a kashe su ba in yaƙi suka je su da ba a kashe su ba da sun kasance suna tare da mu yawwa kenan kaman suna yin saddu an sabilin ne suna hana mutane su fita jihadi shine babban makasudin ba kasuwancin ba tunda ai kafirai ma suna yin kasuwanci abinda ya sa aka yi yakin badar na farko ma ai karafka na kafiran makka ne wanda suka tafi sham suka je suka sayo kaya da sunan kasuwanci aka yi takin. ɗinsu to kaga suna tafiya su kasance amma yanzu abin nufi makasudi a nan shine wa'anda suka fita suka tafi jihadi sai aka yi sanadiyar samun wannan jihadi ya sanadiyar samun shahada to sai suke ga kamar cewa wayannan din su suka je suka kashi kawo kansu don haka sai suke faɗa wa mutane yan wasu kada fa ku rika fita gurin jihadin nan kada fa ku rika fita jihadin nan kun ga wane da wane da aka kashe su da suna gida da haka wata faru da su ba laukano inda na inda sun kasance tare da mu ai mamatu da basu mutu ba ma wallahi da ba a kashe su ba kwata kwata ya alallahu zalika Allah madaukakin sarki sun yi haka ne don Allah ya sanya Allah maɗaukacin sarki ya yi haka ne don ya sanya wannan ɗin ya zama hasara tafi kulubi hasara wato kenan a cikin zuciyarsu ai ma'ana a halaka hadal itikad Allah maɗaukakin sarki ya halci wannan aqida fi nufusihim a cikinsu su liyazdadu hasaratan don su ƙara wato kenan hasara da takeici ala mautahun akan wato kenan waɗanda suka mutu din a cikin su wa katlahun da wanda aka kashe su a gurin wato kenan yaki wai ma'ana tunda da masu basu musulunta ba yan uwansu sun fita sun je sun yi jihadi kuma sun yi shahada to sai Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zuciyarsu su ji cewa hakan ya musu ciwo saboda su shiga tamuwa su shiga hasara su shiga wato kenan takuri wannan kuma ba zai hana musulmi su je wato kenan yaki ba Allah ya haka nan da ya ja'ala Allah zalika su tafi kulubi wallahu yuhyi lalle Allah madaukakin sarki yana rayarwa wa yumitu yana kuma wato ke ganin kashe ai bai da al-khalq halitta a hannun Allah madaukakin sarki take wa ilayhi yarja'ul amr kuma lamura gaba daya zuwa gare shi suke komawa wala yahya ahadun babu mutum ɗaya da yake rayuwa wala ya mutu ahadun babu mutum ɗaya da yake mutuwa illa bi mashi'ati sai da mashi'a na Allah madaukakin zargi. ma'ana rayuwa a hannun Allah take in ka ga mutum ya mutu to dama kwanan sa ya kare a ranar ko ba zai tsallake ba ko ya je jihadi ko bai je jihadi ba idan ka ga mutum ya zo duniya a rana ka kaddara za a haife shi ko baya son zuwa ko mahaifiyarsa ba ta so ko iyayensa suna so sai ran da Allah ya gada dama fitar da shi to ran da aka gani man kawo shi duniya ranar kuma za a kawo shi kuma duk abin da zai maka sanadiyar rayuwa idan har rayuwar ba ta kare ba Allah barkatun tarki zai kawo shi wannan kuma bi mashi'ati da kudur da da nufin Allah wa qadarihi da kuma wato kenan kudarar Allah wa qad la yazadu fi umur ahadin kuma ba a kare a rayuwar mutum wala yunqas minhu ba a toye wani abu daga gare shi illa bi qada'ihi wa qadari sai dai in Allah ne ya hukunta a rage din ko a kara din dan haka akwai mutane da suka fita jeji a jihadi kala kala kuma suka dawo ba su mutu ba akwai wanda aka musu nuka suna tsammanin za su mutu ba su mutu ba wallahu bi mata basirun lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne bi mata da abin da kuke aikatawa kaga anan da yake basirun din nan kaman wato kenan yafi karfi da a ce wallahu bi mata alim Allah ya sani Allah ya sani domin sani a nan ƙarfinsa bai kai basira ba Allah yana wato kinan yana sane da komai sani na basira yana kallon komai gani na basira ma'ana ya san abu in and out dinsa domin in sani ne haka zai iya wa wato kinan ya zama za ka iya kallon abu ka san shi amma ba za ka san cikinsa ba gwargwadon girmansa ko kuma gwargwadon kankantansa idan abu babba ne sosai za ka iya ganin sa ka san gefen sa tana amma ta ɗaya gefen ba dole ne sai ka san shi ba ko kuma abin da yake cikin sa in kuma abu karanci karanci da yawa yadda shi ma karancin ya wuce gwargwado to kaga ba za ba zai gani ba yawwa amma in an ce wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki ya sani sani na basira ma'ana ya san cikin sa da wajen sa wato kenan wallahu ta'ala alam ai alimuhu Eh, ya san shi wa basarhu ya kalle shi ko kuma ilmuhu wa basarhu nafizun fi jami'i khalqihi duk halittunsa gaba daya da ilminsa da basirarsa duka ya zata zuwa gare su ai la yakfa alaihi min umurihim babu wani abu da zai boye a cikin al'amuran mutane shay'un na wani abu sannan sai Allah madaukakin sarki wala in kutuntu ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون Allah madaukakin sarki ce wala in kutiltum wallahi idan aka kashe ku fi sabilillahi a gurin yaki awamittun ko kuma kuka mutu a wurin yaƙi lamafiratun wallahi gafara min Allah daga gurin Allah wa rahmatun da jin kai shi ma min Allah daga gurin Allah khairun shi ne fi alkhairi mimma ya ji ma'una akan abin da suke tarawa wato kenan na gidan duniya a nan kenan kaga Allah waɗaukakin zarki a cikin wannan magana ya lamunce cewa an narkata fi sabilillahi idan mutum aka kashe shi a ɗaukaka addinin Allah wal mautu da ko kuma ya mutu wa'annan wasilatun tsani ne ila na rahmatullahi ta'ala wanda zai kai mutum zuwa ga samun rahaman Allah madaukakin sarki wa ridwanahu da kuma wato ginan yardarsa wa zalika samun hakan kuma khairu min al-baqa'i wallahi yafi alkhairi akan wanzuwa fi duniya a gidan duniya wa jami'i hutamiha ya yafi mutum ya wanzu a cikin dukkan karmamin duniya alfani wanda yake mai karewa sun ma ta Ala sannan sai Allah madaukakin sarki ya sake bayar da labari bi anna kulle man mata ai duk wanda ya mutu au kutila ko aka kashe shi fa masiruhu makomansa wa marjuhu ila Allah da wajiyarsa duka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne wa jazihi zai sakamta masa bi amali da dukkan abubuwan da mutum ya aikata in khairan fa khairun idan alkhairi ne Allah maɗaukakin sarki zai sake mutu musu da alkhairi wa in sharra fa sharrun idan kuma sharri suka aikata Allah madaukakin sarki ya sakamta musu kuma yake cewa wala in mittum aw kutiltum la ila Allah tusharuna in kun mutu ko kuma wata kina an kashe ku ai dai zuwa ga Allah madaukakin sarki za ku za ku tashe ku yanzu anan abin da ya kamata mu yi mulahaza a kansa Na farko sai fara gabatar da wato kenan eh, inda yake cewa wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum me bambancin wayannan abubuwa guda biyu qutiltum in an kashe ku a gurin yaki mittum kuma in kun mutu kaga sai fara kawo kisa sannan sai ya kawo wato kenan a mutuwa wannan wato kenan an kashe mutum a gurin yaki ko amma a karo na biyu sai ya ce wala in mittum wallahi idan ku ka mutu au kutiltum ko kuma wato kenan aka kashe ku da ilallahi tusharun wato kenan makoma ko zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda a bambance bambancin fahimtar su wato kenan da yanda suke fahimta da yanda Allah madaukakin sarki yake fahimta al'amura din ko kuma yanda Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwan wala in kutiltum kaga Allah maɗaukaki zai shi sai ya fara gabatar da kisa a gurin jihadi a idan Allah wannan ya fi su kuma a gurin mutum ya mutu haka ba a gurin yaki ba ya fi don haka da ya zo ba da labari nasu sai ce wala in mittum sadar sai ce au kutiltum wancan ko ce wala in kutiltum au mittum amma hangansu kowa ya fi son ya mutu akan gadansa ya mutu lafiya lafiya ba tare da kaza kaza kaza kaza kaza ba Allah madaukakin sarki kuma ya fifita mutum ya mutu a wurin jihadi akan ya mutu a cikin a gida a nasa shi kuma saboda haka kuma a hangensu shine idan yan uwansu suka fita jihadi suka je aka kashe su kaga in baka tafi ba ai suka ce laukanu inda na mamatu wa ma kutilu kaga mutuwa suka fara kawowa inda suna tare da mu ba za su mutu ba kuma ba za a kashe su ba yanzu abin nufi a nan ne idan mutum kan bai mutu ba me ake so masa ne kan ya zama ya tara kaza ya tara kaza ya tara kaza ya tara kaza ya tara kaza ba ne abin damuwar ba ya tara gidaje ya tara motoci ya tara ya'ya ya tara mata ya tara karkace ya tara mulki ya tara gonake da sauransu a irin namu hangar ba shi ne ba to amma in kuma kashe shi aka yi a gurin jihadi nan kuma Allah maɗaukakin sarki shi zai masa sakamako da hansa sannan wannan abin da mutum zai samu a nan duniyan nan ɗan ƙarami ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tana da kuma mai dawwama ne wanda yake wato kenan baya karewa shine na gidan lahira to idan mutum ya bar wancan ya yi rungumi wannan ai kaga wato kenan dabaran bata bata bata da yawa to shine Allah barkin ce wala yuqtiltum fi sabilillahi aw mittum la minallahi in mutun ya je an kashe shi a gurin yakin Allah gafara ce daga gurin Allah madaukakin sarki kuma wannan din sai Allah ce khairu mimma yajmauna wallahi tafi abin da zaka tsaya ka tara din kuma muka a gurin ka mutu ba kana nan ka bude shagon ka ko ka bude ofisin ka ko ka share katuwar gona da sauransu wani duk kayan wahala ne Allah madaukakin sarki yake cewa duk abin da zaka tara din bai kai abin da Allah ya tanada maka a lokacin da wata shahada ta faru a sakamakon ɗaukaka addinin Allah ba fa bima rahmatin فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله مرحبا sarki fa ma rahmatin min Allah linta lahum anan Allah yana cewa inda ba dan rahaman Allah ba ko kuma da wace rahamar Allah ne ka zama mai saukin lamari a gare su ai ma'ana ba dan rahaman Allah ba da ba za ka zama mai sauƙin lamari a gare su ba mun gane wannan malai ce Allah yana madaukakin sarki yana cewa mukhadiba rasuluhu rasuluhu yana mai magana da manzansa mumtanna alaihi yana mai masa baiwa wa almu'mini da kuma mu'mini fima ala nabihi qalbuhu saboda Allah ya sa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi ta zama mai taushi wannan taushin da saukin lamarin sai ya zama rahama a shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ya zama shugaba ne ya zama kuma ya iya control da mutane kuma baya da kaushin zuciya zai iya zama tare da jama'arsa kuma ko menene far za a iya warwarewa to kana shugaba ka tafi da al'ummanka rahama ne a gare ka amma ya zama za ka watsa su wannan ya zo ka ci ubansa wannan ya zo ka daddake shi wannan ya zo ka masa walakanci in ya fita ya tafi kenan yace ba zai kara dawa ba wannan ma ya zo ka hantsila shi nan wannan ba to kaga sai ya zama kai da kanka in ka gama kore su sai ka rasa kuma da wa ka zanna wannan kenan na biyu Allah ya tausasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama rahama a su mu'mina saboda su zo gurin annabi su zauna ai rahama ne a gare su za su ji ilimi za su koyi addini za su shiga aljanna amma suka zo ya hatsala su suka tafi fa duk ya faffasa su ya zazzagi kowa ya ci uban kowa duka baza su kowa ya nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina zai je shi kaga su ma mu'minan kenan rahama ne a gare su to shine Allah madaukakin sarki anan yake ba da labari cewa a cikin rahamansa ya tausasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ala ummati da eh, al'ummansa almuttabi'ina li amrihi wanda wato kenan suke bin umarninsa attaliki na da wanda suke barin dukkan abin da ya hana wa taba lahum lafzahu kuma Allah madaukakin sarki yasa lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitar sai ya zama musu mai daɗi kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitar da lafazi mai daɗi a gare su ta yadda kullun suna tare da shi hankalinsu kuma yana kwanci a cikin lamarinsa ta haka shi yasa yake cewa fa bima ko fa bima rahmatin min Allah ai bi ayi shay'in ja'alaka Allah lahum layyina da menene ni wace irin rahama ce Allah madaukakin sarki ya maka har ka zama mai tausasasshe zuciya a gare su ai laula rahmatullahi bika inda ba dan Allah madaukaki sarki ya maka rahama ba wa bihim su kuma da ba dan Allah ya musu rahama ba su din ma kaga da baka zama mai taushin zuciya a gare su ba saboda haka shine ma'ana fa bima rahmatullahi linta lahum ko ai fa bi rahmatin min Allah linta lahum ma wa ma ko inda ba da rahaman Allah ba da rahaman Allah ne ka zama mai sauki a gare su wa ma maɗin nan da inda ce fabi ma ko ai asalin karatun shine fabi rahmatillahi lintalahum da rahaman Allah ne kai musu kake musu ka zama mai taushin lamari a gare su rahamar Allah ne ta sa to amma me sa aka kawo ma sai aka ce fabi ma to shi da din yace ma din anan silatun sila ne mastila ne wato kenan ai ta zama wato kenan kamar dalilinta ne ta hanyanta mun gane fabi rahmatillahi allazi wa habaka Allahu linta shi shine ma'ana ta zama sila kenan yawa asma'ul musula suna allazina allazuna allati da sauransu fabi eh, eh, rahmatillahi allati aw habaka iyaha linta lahu mun gane wannan yawwa to shine ma'anar wannan walau kun fazzan Allah madaukakin sarki yace walau kun fazzan inda ka kasance mutum ne mai kaushin lamari galizal qalbi mai kaushin zuciya lan faddu min haulika wallahi da sun ke da sun da sun bace gaba da sun watse gabarinka da sun watse shi yasa Allah wa dauki zaki talakar ja akun rasulun min anfusuka azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah wa dauki sarki mai da shi mai tausa ce inda kai Muhammadu ka zama mai mai kaushin zuciya ne wallahi lan fadu lahu min hawlika da sun ki fashi wal fazl galid al murad bihi ha huna galizul kalami wai da ka mai kausasa magana ne kowa ya zo ka cusa masa baka magana kowa ya zo ka zazzage shi kowa ya zo ka ci ubansa kowa ya zo ka masa menene inda haka ne da lan fadu min haulik wallahi da sun watse wato kenan gabarin ka gaba daya da sun watse eh, wata rakuka da sun barka walakin Laha amma Allah madaukakin sarki da Allahu alaika shi ya tara su a gare ka gaba daya wa ala janibika ya tausasa ka lahum a gare su ta'alifa liqulubihim dan Allah ya kwadaitar da wato zukatansu Allah madaukakin suke ya sa zuciyarsu ta zo tana sha'awar zama da kai saboda duk matsalar da ta taso in sun zo gurin ka za su samu waraka duk wanda ya kwaso duk wata damuwarsa in ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a take za a warware masa za a yi masa magana wanda za ta kwantar masa da hankali wato kenan ta zama ta nutsar da shi yanzu dauki misali Balaraben kauye da ya shigo masallaci ya yi fitsari a cikin masallaci fa kawai sai tsoga fusari jama'a suna kai kai kai kai ashe mahaukaci ne wannan kowa yana ta masu zagi na suna masu jifa na sai masu bakar magana na yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ku kyale shi ku kyale shi kar ku cutar da shi sai da aka bari ya gama sai ya ce je kaka eh, eh, a ja ɗebo ruwa guga guda a zuwa kwara aka ja ka ɗebo ruwa guga aka kwara ba shi na magana ta mutu ba sannan sai ya kira shi sai ya ce masa inna hadhihi masajida na masallaci da ka gani an gina duk inda ga an gina masallaci la tuslihu li shay'in ba sa dacewa da komai na al'amarin duniyan ku sai dai al'amarin addini don haka ba a fitsari a cikin masallaci mutumin ya ji daɗin bayanan da aka wasu ce wallahi ya Allah ina roƙonka ka ji kaina ka ji kan Muhammadu mu biyu kawai kar ka ji kan kowa ban da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kira zai ce masa rahabar Allah tana da fadi in ka tabe ta ta ani da kai sauran kuma ya za a yi ka yalwata ta kowa ma ya samu yalwata ta kowa ma ya to kaga wannan kina na biyu mun karanta a baya nasarar najaran a lokacin da suka zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna a cikin masallacinsa da lokacin kwaya yayi aka ba su dama suka koma can dungun masallaci a cikin masallacin suka yi su suka yi addu'o'insu suka yi komai da komai na addininsu suka tafi da za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam to a zo a yi mula'ana suka tsauna suka auna suka ce wannan fa annabi ne kuma mun yin gaskiya da matsala suka dai tafi a sun yadda cewa shi annabi ne so ba za su karba bane amma da suka tafi me ya faru a Najeriya din ayyau babu kirista ko guda daya babu kirista ko guda daya to inda daga zuwan su cewa yi ya hausu da zagi su kafirai ne su kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza ne da sauransu kaga sun fita ba za su sake dawowa ba amma sun tafi ma ba su musulunta ba amma kuma zuciyarsu bata ba su ba dole daga karshe suka san kowa ya zaro ya zo musulunta garin gaba ɗaya babu kirista ko guda ɗaya ko guda ɗaya to ka gani saboda haka Allah madaukakin sarki ya karkata janibin ka zama mai sauki a gare ka a gare a gare ka a rahama a gare ka da kuma wato kina a gare su kama kala Abdullahi bin Amr bin al-As kamar da Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa wa inni ara sifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil kutub al-mutaqaddima annahu laysa bifazzin wala galizin wala sakabin fil aswaqi wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya afu wa yasfa yace ni nan na ga sifofin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai da suka gabata duk littattafan bayan da Allah saukar na karanta at-taura na ga sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta injila na ga sifarsa na karanta at-taura ay zabura duka wayannan littattafan na ga sifofin annabin da zai zo a ƙarshen zamani daga cikin sifofinsa shine bai da wato hargitsi bai da kaushin magana bayi da bazo-bazo a cikin kasuwa sannan in ka masa mummunan aiki baya sakantawa da mummuna sai dai da kyakkyawa ko kuma ya yafe ya kawo da kai ya kama mai gani ba ta haka shi sa Allah madaukakin sarki ke ce masa fa'afu anhu lalle ka musu afuwa wa sarfir lahum ka musu ka gafar ka yaba musu gafarar ubangiji wa shawaruhum fil amri kuma za ka yi wato kina al'amarin ka ka shawarce su mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya ce masa a dalilin rahamar Allah ka zama mai saukin lamari wanda kuma haka ne ko to ka sai ya ce masa fa'afu anhum kai musu afuwa duk wanda ya zo gurin ka yi wani abin da ba shi kenan ba kai hakuri ya Muhammadu kaga kenan ashe Allah maɗaukakin sarki shi yake koya masa ladabi kamar yadda yake cewa addabani rabbi wa ahsana ta'dibi ubangiji na shine ya koya min ladabi kuma hakika ya koya min ladabi mai kyau da haka daga cikin wannan lafazin ladabin shi ne aka ce masa fa'afu anhum ka yafe musu kai musu afuwa duk abin da suka maka ka yafe musu na biyu kenan aka ce wastaghfir lahum ka nema musu gafaran ubangijinka ka nema musu gafaran ubangijinka kaga kenan idan mutum shugaba ne Allah madaukakin sarki ya bashi shugabanci to ba zai zama kullun damuwarsa ananiya ba da shi da iyalansa sam duk abin da zai zama maslahar al'ummansa dole ne ya sa kai a kansa kuma duk abin da zai kawo musu sauki dole ne ya nema musu wannan abu kuma duk inda za a samu kofar rufewa fitina da kuma wato kenan tausasawa da gafara a gare su dole ne tuke nan ya nema musu wannan idan kuma sun yi kuskure nema musu gafaran Allah madaukakin sarki shi yasa ake son ko limanci mutum yake a lokacin da ka wuce gaban mutane kana sallah kana musulmanci duk inda kake addu'o'inka a cikin alkur'ani a cikin sallar nan to sai yi abin ana bayan ka ba a son liman ya zama kullum akan sa yake wa addu'a shi shi a lokacin sujjada da kuma lokacin tahiya a sa ta shafe shi ta shafi al'umman da suke bayansa wannan haka ne sannan sai ce wa sharuhun fil amri ka shawarce su kuma a cikin lamura idan za ka yi abu ka ne ka shawarce su yanzu wannan kaga karshen ladabi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi ake masa daga sama duk abin da za a sace masa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kaga ya fi karfin ya zama yana shawara da wani mutum don komai yana jira ya ga wahayi ya amma tattare da wannan ya fi su ilimi ya fi su basira ya fi su kaifin hankali ya fi su komai tattare da wannan Allah madaukakin sarki ce musu wa shawaruhum fil amri kai shawara da su a cikin lamari wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yushawiru ashabahu fil amr in zai wasu al'amuran da ba wahayi aka yi aka ce yi kaza ba to yakan yi shawara da sabansa idan hadasa idan duk abu ya faru kuma me yasa yake yin hakan din tadayiba likulubihim don daɗaɗa zukatansu ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo ku sa a tarto da Allah ga abin matsala ta faru ya ya kamata ni ya kamata ni yakuna anshat wannan zai fi ba su nishadi lahum a gare su fi ma yafalu nahu cikin abin da za su aiwatar don mafi yawan al'amura ɗin da ba wahayi ya zo ba su suke ba da shawara shi da kansu zai ce musu su suke ba da shawara akwai wani mutum kwanan da nake ji yana magana yana magana a kan shugabansa yana da babban shugaba nasa wanda yake karkashinsa yake bai taba ce masa yi kaza ba sai dai ce masa wane abu kaza nan ya za ne ya za a yi ne ko kuma waye za a nema wanda zai mana kaza da kaza da kaza inda ya gara zai ce masa wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza amma sai yakan yi amfani da wannan damar shi ma ya sa shi a cikin lamarin sai ya kira shi a waya cewa ne da Allah abu kaza kaza kaza ya taso ne ya kamata a yi ne kam shi bai ce ranka daɗe za a yi kaza da kaza da kaza da kaza kaga zai ji fahimtansa sannan sai ce to ai ya yana da kyau amma kana ga mun kaza kaza sai su tattauna sai kaga abun ya an samu maslaha wato kenan akai saboda ka duk inda mutum ya kai da ilimin sa yana bukatun yin shawara maza Allah sassa yana shawara yana shawara ko ya aka yi a lokacin da aka tafi yakin mm, sulhul hudaybiya ai shawara yi da su ko ya yi shawara da su yadda za a yi suka ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi kuma aka zo aka yi sulhu tsakaninsa da mutanen makka sannan da ya zo shi ya ce zai soke ya ce yace kowa je soke taguwarsa an riga an zartar da sulhu ba za mu shiga makka yau ba sahabai kuma suna ta ɗokin sai an shiga ko da yakin a shiga shi kuma ya riga ya karbi sulhu don dama tun lokacin da aka fito ya ce wallahi yau duk abin da mutanen maka suka nema a gare ni inda zai kawo mutuncin ɗakin abu ko me zan karbe shi kaga daga cikin shawarar da suka bayar shine cewa a daga cikin sulhun da aka yi shine cewa musulmi yau ba za su shiga makka ba bana dinnan su koma sai badi yace na yarda da wannan idan musulmi ya yi ridda a bashi dawo makka ya zauna yace na yarda idan mutumin maka ya musulunta kar a bashe je madina ko ya ji annabi ya kore shi yace na yarda suka dinka kafa sharuɗa masu tsanani kowanne in san fada sai ce na yarda na yarda na yarda saboda kare alfarmar ɗakin ka'aba da karshe bayan an gama ya ce to je kowa ya soke taguwansa ma haƙura mita halli a nan wurin sai mu koma gida kowa sai tsaya ya rasa yadda zai kuma ya za a yi haka kuma ya za a yi haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yayi mafarki ya gani ya je ya shawarci ɗaya daga cikin matansa ta ce masa a ah, kada ba ta lokacin ka je ka soke naka ga ganin ba su soke ba kai da su su da kai suke koyi maza maza sai je soke ta guwa da ya soke ta biyu ya soke ta uku sai wasu sai jama'a su ce manzon Allah sallallahu alaihi ya fara sokewa sai kowa tafi soke ta sa da dan soke da yawa haka sai bar sauran sayyidina Ali ce ka ci gaba ka karsa kafin kuma kowa riga abin so kaga yana shawartan har mata yakan shawarta a asara badar da ya faru lokacin da aka ci yakin badar an kamo mutanen makka sun kai mutum saba'in ya tara sabai ya ce musu ya zame da wa'annan mutanen suka ba da shawara akan yadda za a yi abdullahi bin rawaha ya ce shawara ta a kara su duk a tafi da su cikin jeji a kewaye su da gumagume a sa eh, eh, eh, cicciko a kai a can na wuta a can na wuta a kone su gaba daya cikin su hadda abbas bafa manzon Allah sallallahu alaihi abbas ya ce masa kayan ke zumunci sayyidina umar ya ce kowa a sare shi kuma kowane mutumin maka muna na madina karsa ta basu ai so yan maka ne ko mu ma maka ne daga maka muka hijira duk wanda ya hijira daga maka a bashi takobi ya sare dan gidansu maza an sa sai ce daji naka kai ma haka tambayi sai na abubakar sai na abubakar ya ce a ni na gada kyali suka a kashe su a karbi fansa kowa ya kawo wani kudi ya fanshi kansa su koma la'alla za su musulunta daga wasu mana amfani kudin ma zai mana amfani annabi sarsa sai ya ɗauki wannan kaga yana shawara kenan da sahabbansa to a gurare da yawa zaka samu yakan yi shawara ya za a ya za a kai hatta a matsalar gidansa Usama bin Zaid yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu da ni da Ali bin Abi Talib a cikin matsalar gidansa to to ya za a yi miyar kuka za mu ko miyar ya kuwa wanda ta a kai haba yau ka ai sai dai miyar roma to ya za ka <laughs> kaza ka kaza ka kaza a ji yana shawarta so duk kaifin hankalin mutum akwai bukatar yin shawara annabi sa sai ce ma qaba man istakhara wa ma nadima man istashara duk wanda ya istikhara akan al'amari ba zai tabe ba wanda ko yake shawara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi nadama ba ba zai yi nadama ba kun gane wannan Allah bada kuke zake ce fa'afu anhu ah, wastaghfir lahum wa shawurhum fil amri yau mun bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawara da sahabbansa wato kenan saboda daɗaɗa musu zuciya cikin dukkan abin da za su aikata ai shawaruhum yawm badr kamar da muka faɗa yi shawarar su ranar da za a tafi yakin badar fi zahabi ila al-airi cewa da za a tafi yaki ga ga ga jama'a masu kayan fada ga jama'a masu kayan abin ina ya kamata mi wanda su ce kaza wadda su ce kaza har Allah yake cewa wato waduna an da za ta shaukati ta kunu lakum kaga yayi shawara da su kunu kun bakalu suka ce ya rasu da zai fita ma ya yace musu to za mu fita yaya za a yi ni ina son a fita yace ashiru ilayya ayyuhal qawm ku bani shawara sai suka shiru mutanen madina mutanen makka suka yi magana sai na bakar ce kaza sai na umar ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru ilayya ayi qawm jama'a ku bani shawara eh, muhajirai suka bada shawara suka bada shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru ilayya ayi qawm sau uku da ya ce ya rasulullah na fahimci kaman da mu mutanen madina kake nufi ce kwarai oh, kana ga kaman ka fita yaki ba za mu je ba ne a ina ai ba za mu ce ba za mu faɗa maka kaman yanda yan bani isra'ila suka faɗa wa annabi musa ba suka ce izhab anta wa rabbuka fakatila inna hahuna qa'iduna to ba za mu faɗa maka hakan nan ba ba za mu faɗa maka hakan suka ce mu tafi suka ce mu tafi babu wani matsala suka ce ya rasulullahi law ista'aratta bina ardal bahari lakatanahum aka mun rantsa da Allah in kace yanzu nan mu kama hanyar teku a can za a je a yi duk inda kake za mu bi ka in dai dan ta ansar ne mutanen madina to babu matsala mu kama hanya mutum ko ina ne dama kuma ra'ayin su yake so ji numfashin su yake so ji daga hakan nan da yanzu sun samu karfin gwiwa cewa ashe annabi sallallahu alaihi ya dauki ra'ayin su da mutunci saboda aka suka fita kun gane wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ce fa iza azamta fa tawakkal ala Allah idan an ce kai shawara a cikin lamari to yanzu kai shawara a lokacin da aka yi shawarar sai aka zartar da abu kaza za a yi to shikenan sai a tawakkali kuma daga Allah wa tawakkala ala Allah ai idza shawartu bil amri in ku ishara cikin al'amari wa azamta alai kun yi azama to fa tawakkalu ala Allah ku dogara ga Allah kar ku dogara ga kaifin hankalin da aka yi amfani da shi wajen zartar da shawara da aka zo za a yi shawara za a yi yakin gwalalo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya za a yi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza Salman al-Faris ya ce mu tona gwalalo sai aka yi amfani da wannan aka ɗauki wannan ra'ayin za a yi amfani da wannan za a zartar da shi to yanzu ba za a dogara da ra'ayin salmani ɗin ba ko kuma ko da sayidina abubakar ne ya bayar ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ga yanda za mu yi a babin shawara to amma an zartar wannan shawarar ita za mu ɗauka to kar a dogara da hankalin da aka yi amfani da shi wajen ɗaukan wannan shawarar sai a ɗauka cewa Allah ne ya mana muwafaka akan wannan da haka za a zanta fa tawakkal ala Allah sai a dogara kuma ga Allah maɗaukakin sarki zamu yi zamu dogara saboda idan matsala ta taso ai dole sai an dauki decision matsala za ta taso dole sai an dauki decision kuma za a iya samun shawara masu yawa akai wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to dole kuma guda ɗaya za a dauka to idan aka dauki guda ɗaya kai da ba dauki taka ba kar ka ce mutumin nan baya jin shawara ba zai yi ba yanzu misali za ka ji mutane sa can shugaban kasa baya daukan shawara buhari baya daukan shawara buhari nan kuwa mutum ɗaya ne mutanen da suke ba shi shawara sun fi dubu hamsin da masu zuwa su gaya masa da masu su tura masa da masu rubutawa a jaridun duniya kaza kaza kaza kaza kaza sauransu saboda haka kowa kuma da irin dimension din shawararsa kuma akan matsala guda daya don haka dole decision ɗaya zai ɗauka a cikin mutum dubu hamsin ko mukaddara a ce mutum ɗari ne suke ba shawara mutum ɗari kada duk faɗin Najeriya mutum ɗari kada sun bashi ba ɗaya zai ɗauka ba cisin da tara sai su ce baya ɗaukar shawara da ya ɗauki wannan guda ɗaya ba shawara ya ɗauka ba to saboda haka wani lokaci yana bukatar wato kenan nazari akan shawara in mun ba da shawara akan al'amari shugaban ya ɗauki guda ɗaya to shi kenan yanzu duk sai mu haƙura sai mu yi dogaro ga Allah mu kaddara Allah ya zaɓa mana wannan ne shine fa iza azamta fatawakkal ala Allah wanda aka dauki shawararsa walillahi alhamdu minna wanda ba dauki tasa ba sai shi goyi bayan wancan din saboda ma dama yace shi ba dauki shawararsa ba zai janye akan lamarin to fitina ne za ta faru yanzu ba ku ga ayakin Uhud da za a tafi ba Abdullahi bin Ubay bin Salul da ya bada shawara ba dauki tasa ba ba janyewa yayi ba da ya janye fitina ba ta faru ba mutum wajen 300 da wani abu ya janye ko ba ka ba ai fitina ta faru a dalilin wannan yanzu duk wa'annan mutum ɗari uku na an riga an musu stamping sun ware kansu a matsayin munafukai kuma yana daga cikin dalilan da yasa musulman suka ji rauni a su da kabilar banu haris da kabilar banu salma har suka ji cewa kamar abin ba zai yiwu ba sannan sai allah madaukakin sarki ya karfafa musu su ba haka ba ne so in shugaba ya ɗauki decision guda ɗaya to duka sai a tare a mara masa baya akan wannan decision din kuma a dogara ga Allah idan wani ya ce ba haka bane zai janye su ga yanda suke so a yi to shikenan fitina ta faru an dinga rarrabuwa kenan an dinga rarrabuwa kenan an dinga rarrabuwa kenan da sayyidina abubakar ya bada shawara sayyidina umar ya bada shawara abdullahi bin rawaha ya bada shawara aka dauki ta abubakar ka taba jin sayyidina umar ya janye bai janye ba sai ya zo goyi baya aka zartar da wannan din abdullahi bin rawaha ya janye bai janye ba haka ya dawo ya goyi baya aka zo aka tartar da wannan abu saboda duk inda shugabanci yake in an yi haka shine zamu tuma in ba haka ba mun dinga rarrabuwa kenan a dalilin shawara ni na bada shawara ba dauki ta wasu jesi ta yi ko kungiyar siyasa wani lokaci haka take wargajewa kaga ta yi baki kala kala wani lokaci kungiyar addini haka take samun matsala saboda wani ya bada shawara ba a ɗauki tasa ba babu kuma yadda za a yi shugaba ya ɗauki shawarar kowa dole da ya zai ɗauka cikin shawarar to kaga umarni na Allah madaukakin sarki yace idza azamta fatawakkal ala Allah duk lokacin da kuka yi azama wato kina akan wani al'amari to fa sai a dogara ga Allah madaukakin sarki fatawakkal ala Allah lalle ku dogara ga Allah madaukakin sarki ah, inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki yuhibbul mutawakkilin yana son masu tawakkali mun kaddara shi ke da haka Allah ya kaddara mana sai mu ɗauki wannan sai duk mu yi ja akan abun sai mu taimaka wa shugaban sai a ga bayan wannan matsala din masu tawakkali ga Allah Allah madaukakin sarki yana son su at tawakkul shine wato kenan mika lamari zuwa ga Allah madaukakin ka dogara ga Allah madaukakin sarki akan komai to sai taimakon Allah ta zo ta dama da yaƙini da tawakkali suna tafiya tare gwargwadon karfin yaƙinin mutum gwargwadon tawakkalinsa idan mutum bayi da yaqini a cikin al'amarin ubangiji to ba zai samu tawakkali ba idan yana da yaqini zai samu shi yasa al-imam nawawi da ya tashi sai musu babi daya a cikin riyadu salina babu yaqini wa tawakkul yaqini da tawakkali wannan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin gazauta zatin rika ana dawowa da suka tsaya a wani jeji ga zafin rana suna kwance a suka kwakwanta a jikin inuwa ya je kwanta shi ma din inuwa shi shi da yana hutawa a kewaye da su akwai balaraban ƙauye da ya hango su a kan dutse ya tafo annabi sallallahu alaihi yana bacci ya lallabo ta baya a hankali a hankali sai ya zo dauke takwabin annabi sallallahu alaihi sai ya zare a hannunsa ya daga takwabin sai ya shuri manzo Allah sallallahu da kafa sai annabi sallallahu alaihi ya farka ya ce manya mana uka mini yau na kama ka waye zai iya isa a duniyan nan gaba ɗayanta ya hana in sare ka annabi sallallahu alaihi sai ya ce Allah Allah kawai da ya faɗa haka shi kenan sai jikin sai ɗauki karkarwa sai takobin ya faɗi annabi sallallahu salasa sai ya daga takobin sai ya zare sai ya ce to ni kuma kai kuma manyan na uku ne <laughs> kai wa zai hana in sare ka sai ya ce masa da yake shi bai san Allah ba sai ya ce a'a kun khaira akibin ka zama mafi alkhairin masu daukan abu wanda in sun dauki abu ba za su cuci wani da wannan abin da suka daukan ba <laughs> Eh, ah, to na yarda da haka dai shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida babu abu bata da cancanta sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai ya ce ya ce a'a ban yarda da wannan ba walakin ni uahiduka Allah uqatilaka wala akuna ma kawmi yuqatilunaka amma zan baka alƙawari da daya guda daya da amana daga yau ba zan sake yakan ka ba har duniya ta nade kuma duk wanda za su yake ka bana cikin su Allah ya sa ce to shikenan Allah ya kiyaye hanya ya tafi abusa to malamai da suka kawo wannan cewa akwai karfin yaƙini tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawakkali ga Allah saboda a daidai lokacin da mutum ya shiga halin kakanika yi ya fi cancantan ya dogara ga Allah ya dogara ga Allah shi yasa wasu suke gani cewa in mutum ya shiga irin wannan halin sai zo yana kira sunan wani mutum to zai iya shiga shirka saboda ba mai ya shiga halin da ba mai iya tsamar da shi sai ubangiji sai ya kama wani ba ubangiji ba kaga matsala ta faru kenan matsala ta faru kenan ko malami ne ko shehi ne ko mala'ika ne ko waye a daidai irin wannan lokacin Allah madaukakin sarki ake kira shikenan sai zama abin amma kana gaba mutuwa kana kiran wani mutum daban wanda kuma any time zaka iya wallaka lahira ai ya kamata ku goma zuwa ga Allah madaukakin sarki yawa inna lahi bil mutawakkilin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu tawakkali in yansurkumullah in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman zalladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun Allah madaukakin sarki ce in yansurkumullahu hakika idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku bala galiba kuma ba mu samun galaba kuma a gare ku babu wanda zai babu in Allah ya taimaka muku babu wanda zai rinjaye akan ku ba mai samun galaba akan ku kowa ya shi wani ya kazar kuma amma in Allah ya tabukar da ku ya sa wato kenan matsala za ta same ku fa man zalla zai zurkunto waye sai ya taimaka muku min badi bayan Allah madaukakin sarki kaga babu in Allah ya kawo taimako shikenan shi yasa sayyidina Umar yake cewa na hannu katila an adadin wala udadin ba ma yaki saboda yawan mu ba ma yaki saboda kayan faɗan mu duk inda ake yaki da musulmi a duniyar nan duk duniya kuma wannan har kwanan gobe in dai da musulmi za a yi yaki in dai musulmi sun fi kayan faɗa ko sun fiya wallahi ba za yiwu ba ba a ma yaki dole inda ai yaki zaka samu musulmin su ne kaɗan ko su ne masu kayan faɗa kaɗan in dai suna da yawa ba a iya tunkarar su ba zai yiwu ba saboda haka shi yasa ba ma ma yaƙi don kayan mu ko kuma don yawanmu amma muna yi ne saboda taimakon ubangiji ko duba wancan rindina a yaƙin yarmu da suka aiko wasiƙa sai na umar ya tura musu madad ya ce ba zan tura muku komai ba amma zan haɗa ku da allah ku dogara ga allah maɗaukakin sarki hakan kuma suka haƙura suka dogara ga Allah din kuma suka ci nasara Allah madaukakin sarki ya taimaka musu a lokacin da aka yakin muta sun je su su su su dubu uku sai suka samu kafirai sama da dubu goma sha biyu suka ce ya za a yi mu tura annabi sallallahu alaihi turo mana kari ko kuma mu fada haka ko suka ce ina babu wani babu wani mu din nan kawai a shiga kai yakin haka yakin da aka kashe Jafar bin Abdul Muttalib ba an kashe shi Eh, waye dauke won a ah, zaidu kai zaidu aka fara kashewa zaidu bin zaidu bin ah, zaidu bin harithata baban usama bin zaid shine da tuta sa ko in kutila zaidun fa ja'far wa in kutila ja'far fa abdullahi bin rawaha wa in kutila abdullahi bin rawaha fa laita shawarul muslimuna fi ma bainahum haka ya faru kuma a hakan suka je suka yi yakin bayan an kashe na farko komandan na biyu ya ɗauki tuta bayan an kashe na biyu na uku ya ɗauki tuta bayan an kashe na uku wani ya cafki tuta ana yaƙi ana shawara ya ku taron musulmi ga tutan ku na rike wa'awa za a bayar a kai ka rike a a shawara a ta koma hannun kalib bin Walid a hakan ana yakin aka yi shawara kuma Allah madaukakin sarki ba su nasara to saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya taimaka muku to ba mu cin nasara kan hausa suka ce wai wanda Allah ya zuba wa garin sa nono ba zai sha da tsamiya ba ba zai sha da tsamiya ba kullum kuma wannan sika din ita ya kamata a ce a cikin zuciyar musulmi ya zama ya aminta cewa Allah zai iya taimaka masa domin Allah yana tare da shi kuma in Allah ya taimaka masa ba za a samu nasara wato kenan a kansa ba in kaga an samu fashanu to tawakkalin mu yayi yayi rauni yaƙinin mu yayi rauni sannan in Allah ya tabukar da ku babu wanda zai iya taimaka muku fa man zalla zai surkum bari wa alallahi lalle ga Allah ne fa lai tawakkalul mu'min ya kamata a ce eh, mu'minai sun yi tawakkali wa hazihi aya kama takaddama kamar yadda ya riga ya gabata cewa Allah madaukakin sarki ya kamata musulmi su dogara a gare shi kamar yadda Allah yake cewa wa man nasara illa min indillahi al-aziz al-hakim ko taimako a gurin Allah ne wanda yake buwayi yau to mutum وما كان لنبي أن يقل ومن يغل يات بما قل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki ce wa ma kana linabiyin baya yiwuwa ya zama annabi ya kasance an yi igalla ya zama ya yi gululu abdullahi bin abbas da waninsa suka ce ai ma yan bagi linabiyin an ya kuna ba zai taɓa yi wa annabin allah ya yi ha'inci ba shine ma'ana ya yi gululu kenan ya yi ha'inci a samu ha'inci a cikin annabin allah salawatullahi alaihi ajma'in to ba hakan ba zai yiwu ba ibn abi hatim yake cewa ah, ah, eh, cewa ba zai eh, rawa ibn abi hatim an ibn abbas kala faqidu qatifatan yawma badr fa qalu alla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadhaha wai an nemi wata katifa ne a yakin badar an je an yaki an samu wasu abubuwa sako wani abu da ba a gan shi ba sai munafukai suna gefe sai suka ce la'alla manzo Allah ne ya dauke eh tamba shi ba zai dauki wannan abu mai tsada kaza kaza kaza kaza da sauransu irin tadin su ne gefen nan sun koma gefe ne fa suke tari suka ce la'allar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhazaha la'allar manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka to shine sai Allah ya saukar da wannan ayon wa ma kana lin nabiyyin ayyugal bai kasance annabin Allah yayi ha'inci ba yayi gululu gululu dama shine in an je yaki an samu kaya, ganima kafin a raba mutum ya dauki nasa ko kuma ya dauki wani abin da ya sha'awa in har ba abinci bane to wannan shine ake kiransa gululu wannan tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake kishin manzansa sallallahu alaihi wasallam kaga a gefe suka yi magana ta ke Allah ya yi raddi kuma wahayi ya saukar saboda kare mutuncin annabinsa yawa saboda kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kare mutuncin addinin shine kuma kare mutuncin littafin ko ba ka ba duk lokacin da ya zama an ɗauki annabin da rashin mutunci bai da kima to littafin ba zai kima ba addinin ma ba zai kima ba kuma mutane kullum suna son su jinginar da kansu zuwa ga abu mai daraja mai mutunci a lokacin da musulunci yake ɗaukaka za ka kowa na sha'awar shi ce amma in musulunci ya zama kaskantacce fa ba za a yi sha'awarsa ba Yau ta haka shi sa Allah madaukakin sarki ya bashi kariya take wa ma kan labin ayyukan wallahi bai kasance ga annabi ya zama ya yi gululi ba ai ba zai taba yiwa ya zama ha'inci ba wa man duk wanda ko ya ya gululi ai yayi ha'inci ya tibi magalla yawan kiyama ranan tashin alkiyama zai zo da wannan gululu din abinda duk ya dauka mutum ya dauka a cikin public treasury public treasury a ce an kawo kaya na local government ko kaya na kungiya ko kaya na wani abu an zo ya zama na al'umma saboda ka sai ka jira idan aka raba aka baka sai ka dauki naka amma kafin a raba sai ka dauka saboda kai ne ciyaman ko kai ne shugaba ko kai ne dan gidan ciyaman ko dan gidan shugaba ko dan gidan wani ko dan gidan waye ko kuma ku ne masu kaza gashi abin na al'umma ne an ce a zo a raba musu ba a raba ba sai ka sa hannu ka dauka kai naka tun ba a zo kanka ba to duk wanda ya aiwata ka ya tibi magalla yau malkiyama wallahi ranar tashin alkiyama sai ya dauko wannan abin ya tafi da shi mutum zai zo da shi a ka ya shigo cikin wannan jama'a na taron tashin alkiyama kowa yana ganin sa da wannan da ga manzo Allah sai yake cewa wallahi kada ku kuskura ranar lahira in ga ɗayan ku da yana kayan akuya a kansa tana kuka ko in ga mutum yana kayan rakumi a kansa yana kuka ko wani tirago ko wani abu duk lokacin da ka ɗauki kayan mutane na na gululi wallahi ka zo da shi ranar tashin alkiyama ko mota ne ko mota ne an yi assembly din sa an yi display ko kace wannan ga ki din wayannan ebe mana wayannan guda biyu ko guda uku yayi haka da su wallahi sai mutun ya dauko su aka ranar tashin alkiyama in jirgin sama ne sai mutun ya dauka ya tibi magalla yawmar kiyama summa tuwafa kullu nafsin sannan kowace rai za a cikamta mata ma kasabar tsoro abinda ta tsorota duk abinda ka aikata shi za a rubuta duk abinda ka rubuta ka aikata shi za a rubuta ba za a rubuta maka kayan wani a cikin littafin ka ba ba za ka taɓa ganin kayan wani a cikin littafinka ba naka dai in dai za a rubuta maka shi ne za a tattara maka shi ko wahum la yuzlamun kuma Allah madaukakin sarki ba zai zalunce su wa haza eh, tahdidun shadidun wa wa'idun akidun wannan barazana ce mai tsanani da narko wanda yake ko mai karfin gaske da narko wanda yake mai karfin gaske in ka dauki kayan da ba naka ba to zaka kawo shi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanensa yake ce musu inna ma ana basharun wala alla ba'dukum alyan bi hujjatihi min al ba'd faman qata'tu lahu bi haqqi akihi fa inna ma qata'tu lahu qid'atan min an nari falyada'aha in sha aw liyakuzaha yace jama'a ni mutum ne fa kuna zuwa gabana kusuma wannan yace kaza wannan yace kaza la'alla wani ya fi iya magana an zo aka wani ya ce na wani wani ya ce na wani wani ya ce ga yadda yake gane ga yanda ni kuma zai zan yi hukunci to wanda ba shi da gaskiyar ya fi iya kawo wa hujja da kalallamewa magana ya tsara ni tsab sai in ce nasa ne sai in bashi alhali ko ba nasa ba ne mun gane in annabi sallallahu alaihi hukunci ka ai dole kowa ma zai hakura ko to sai mai kaya ya hakura saboda annabi ya yi hukunci ya ce na wani ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da hujjarsa da iya bakin sa a gare shi yace sai na dauka na bashi ce duk wanda na masa haka kada ya zama wani abin ya zama halal fa inna ma qata'tu lahu qita'atan minan nar wallahi wuta na yanka masa bai zama halal a gare shi ba mun gane wannan falyadha in sha awli ya kuzaha in ya ga dama ya karba wuta na bashi in ya ga dama ya bari wuta na bashi mun gane wannan saboda wani lokaci aka samu irin wannan matsala sai zama saboda mutum yana cikin hukuma ko local government ko wani abu ko state government ko me sai a yi amfani da power da ake da ita a rika ɗiban public fund ana amfani da shi shikenan an baka fuloti kaza an baka fuloti kaza an baka fuloti kaza ba a ka'ida ba san zuciyarsa saboda shine minista ko shine commissioner land ko shine gwamna ko shine kaza kaza kaza kaza duk yanka ya baka a san zuciya ga wanda suka cancanta ba a ba su ba ko maza maza shi kenan sai ka je ka ko kuma ka je ka yi dabara ka karba da wayo da jin mene sai ka je local gama sai su baka certificate shi kenan ka samu certificate ka huta da wani rikici kana da certificate na local government kana da certificate na state kana da na federal government kaga duk wani bakin kana da shi ka fi kowa wayo amma gurin ba naka bane wallahi wuta aka yanka maka Wadakali ta ta'khuz in ita aw ta tatruk to shi yasa Allah kuke sarki ce wa man yagali ya tibi ma galla yawmal kiyama duk wanda ya gululi zai zo da shi ranar tashin alkiyama sun mata wafa kullu nasin ma kasabat kowace rai za a hukunta ta da abin da ta tsoro ta wahum la yuzlamuna alhali ba za a zalunce su ba afa man ittaba ridwana اتبع kaman ba abi sakhadin min من wa ma'awayhu jahannam وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون Allah maraukakin zarke ce afa من ba a الله Allah shin wanda ya yi kokari ya bi ayyukan da za su kai shi zuwa ga yardar Allah madaukakin sarki duk aikin da zai kai zuwa ga Allah yarda da shi daga cikin bayan Allah akwai wanda suka su kansu timetable duk abin da suka san cewa wannan Allah yana so wannan Allah yana so za su rubuta yau su yi wannan gobe su wancan yau su yi wannan gobe su wancan yau su yi wannan gobe su wancan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki za su yi dace ce ya yarda da su ba mutukan su kenan to wanda yake haka kana da zai zai daidai kaman ba a bisa min Allah kaman wanda ya waye gari da fushin Allah shi kuma duk abin da Allah baya so yake yi duk abin da Allah baki su ne nan su ne can su ne nan su ne can kullun yana ja maka kansa fushin Allah madaukaki zai wayannan guda biyu mutane guda biyu za su za su zama daidai to idan ba za su zama daidai ba wanne ne mafifici to haka kai da kai ka zama wane ne matsiyaci ranar lahira tunda ba a bisuqdin min Allah ya waye gari da fushin Allah madaukakin sarki to kaga wancan ya kamata a ce ka zace shi ko ko abokata ko babu abota babu zumuntaka sai ko larura tilas ta hada haka ya kamata ka zama saboda me anil mar ila tas'al wa sal an karini fa kullu karini bil muqarini yaktadi in kana neman eh, abokin barawo zai eh, kama in dai wani abokin barawo ne automatically shi ma barawo ne wanda yake zama da madaukin kanwa automatically zai farin hanci saboda mai mujawaratu mu'athiratun makwabtaka kullum tana da tasiri don haka shi yasa kullum ka zama manitta ba a Allah wanda duk yake neman yardar Allah kullun a fafutukarsa shi ya kamata ya zama abokinka a cikin lamura man ba a bisa kadai min Allah wanda kuma ya da fishin Allah madaukakin sarki to wannan shi shi sai kira ba abota babu zumuntaka sai ko larura tilasta hada haka ya kamata ka zama domin shi wancan din ma'awahu jahannam makomansa ita ce wutar jahannam wa bisal masir tir da wato kenan irin wannan makoma ai ma'ana la yastawi ba za su taba daidaita ba mani taba rizmanillahi fi ma shara'ahu duk wanda yake kokarin neman yardar Allah cikin abin da Allah din ya fasta haqqar rizwanillah har Allah ya yarda da shi ya zama ya cancanci ta wa jazil sawabihi ya zama ya samu lada a gurin Allah lada wanda yake mai gwabi wa ajirun ya samu lada wanda yake mai girma ko min wabili ikabi wa ujira ka wa ujira min wabili ikabi ya zama an kare shi daga wato kenan bala'in azabar Allah madaukakin sarki an kiyaye shi ba za su zama daidai da manis da haɗu da wallahi wanda ya cancanci fushin Allah madaukakin sarki wa ulzima bihi ya zama an lazimta masa fushin Allah ɗin ba zai zama daidai ba dan haka fala mahida lahu anhu babu yanda zai kauce wa Allah madaukakin sarki da haka ma awahu yawmal kiyama jahannam shi wannan masa ranar tashin alkiyama ita ce wutan jahannama saboda ita ne nema wa kansa wa bisal masir ba tar da wannan makoma a cewa ta nan. Eh, ita ce makomar mutum an gama duk rayuwar duniyar nan an gama an tafiya an yi zaman kabari barzako ko shekara dubu nawa ko miliyan nawa an gama an zo an yi tsayuwar tashi a kyamar shekara dubu hamsin an gama daga ƙarshe za a samu abin da ake kiransa final abort final abort gidan ƙarshe kana kallo su kama hanyar su tafi aljanna kai ce za ka wuta kaga ai wannan makoma ba ta yi ba wannan makoma ba ta yi ba rayuwa kuma ba ta yi amfani ba to saboda haka wa'annan za su zama daidai da wannan ba zai yiwu ba to shi yasa Allah madaukakin zai ce hum lalle su din da wa'annan din da wa'ancan din darajatin inda ba kowanne yana da wato kenan matsayinsa a gurin Allah madaukakin sarki al imam Hassan al-Basri da Muhammad bin Ishaq suka ce abinda ake nufi da ahalul khairi da ahalul sharri darajatun mutane masu aiwatar da alkhairi kullum da mutane masu sharri mata kowane matsayinsa daban wannan matsayinsa daban wannan matsayinsa daban a wurin Allah madaukakin sarki Abu Ubaida da Kasa'i su kuma suka ce a'a manazilin ne ya'ani wutu na fi manazilihim kowanne yana da matsayinsa kowanne kuma wani zai iya fin wani wani zai iya fin wani abinda ake nufi a nan shine su yan aljanna masu neman yadda Allah din su manazil ne duk aljanna muke nema duk mota na alkhairi ne amma ni ga iyaka ta nan wani kuma ya je nan wani ya je sama wani ya je haka wani ya je hum darajatin inda Allah mun gane wannan yawwa a cikin neman al'ato ah, to daidai lokacin da ka tashi kai raka biyu wani hudu yayi wani kuma sai da ya goma ko daidai lokacin da ka bada sadakar naira goma wani naira ɗari ya bayar don duk lokacin da kai fari kafa goma wani kafa ɗari yayi sura kaga ba za ku zama eh, abin nan ba walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan da haka akwai fifiko akwai fifiko akwai fifiko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu alfirdausa in za ku roki Allah ku roke shi firdausi fa innaha aljanna don ita ce aljanna mafi kololuwa ma'anarsa shine kenan aikin da kake so kai na aljanna to kai aikin irin da kai irin aikin da yake kai ma mutane alfirdaus kullun kai hankoran firdausi idan kai hankoran firdausi sai ka tsaya a rabin firdausi ai ka eh, faɗi jarabawa ce ake yi kullun abin da ya kamata kai hankoro shine 100% 100% to kai ta kokarin ka kai ta kokarin ka sai ka kare da credit ko da b ka faɗi kaga baka fadi ba yawwa baka fadi ba da ka ci zero ne shi ke da ce ka fadi amma a hankulin ba kowa ya dama yake samun 100% din ba firdausi Allah ya tana da ta amma ba kowa yake kaiwa ba amma akwai wanda za su kai ta akwai wanda za su kai ta to shi na abin nufi a kinan yani ahalul khair wa ahalul sharri darajatu ai yace hum manazila kai ko yani mutafawituna matsayin su daraja daraja ne fil jannati wa darakatun finari sannan kuma in a wuta ne su kuma ana kiran su darakat downstairs kenan kasa kasa kasa a kasa ake yawa wannan ga zunubin sa iya nan wani ya fi shi yawan zunubi don haka matsayin sa yayi kasa a cikin jihar jahannama wani ya fi shi yawan zunubi shi kuma yana kasa da wannan wani ya fi shi har a tafi can darkil asfali innal na fi darkil asfali minan nar munafike suna suke darakat darakat sai sun je darak na kasa su ne a can so da matsayinsu su darakat ne yan aljanna kuma darajat ne mataki mataki mataki sama sama Allah ka samu na cikin darajat ne wali kullum kamar da Allah ke cewa wali kullum darajatun mimma amilu ko kowa yana da mataki mataki sa gwargwadon ayyukan da mutane suke aikatawa wallahu basirun lalle Allah madaukakin sarki mai gani bi ma amilu da abin da suke aikatawa ake suke aiwatarwa duk abin da suke aiwatarwa Allah madaukakin sarki yana kallon sa kuma ya sani la yazlimuhum ba zai zalunce su da kowane irin alkhairi da suka aikata ba wala duhun ba zai kuma ƙara musu kowane irin sharri ba ba ka yi ba a ƙara maka sharri ko kuma ka yi alkhairi a rage maka Allah maɗaukakin sarki baya haka bal ba ma haka ba shi Allah maɗaukakin sarki in ma sharrin kai yo jawizu yakan kau da kai ne kullu amilin bi amali ko yujazi kullu amalin amin bi amali kowane mai aiki kan sakamta wasa da aikin sa illa iyaka a wajen aikin lada ya kan ninka a wajen zunubi kai baka kwara da gwargwadon aikin ka ko jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mislaha mu sakamakon mummunan aiki mummunan lada gwaya daya sa amma yin aljanna in aikin alkhairi ne kuma wallahi yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa wani to mu je wala hmm? lokaci har yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah ah, la kalman Allah alal mu'minina ko za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah gane da mu kuskure Allah ya madaukakin sarki muna roƙonka ka yafe mana insha Allah